kuma wannan boys na yi masa taken wata shidan KYC ba don kowa saboda yau insha Allahu ina so in ɗan tattauna a game da bayanan da suka shafi grace period na fi network da suka ba wa pioneers wa'innan wata shida da aka ce lalle fayoniya cancantacce dole ya zama ya yi migration before su ƙare yayin da suka ƙare bai migration ba to ga wani abu da zai faru to na san 'yan uwa pioneers suna son jan bayani sosai a kan wannan saboda yana cike da rudani kuma yana cike da muhimmanci domin fa'idinka ya samu ya tsira insha Allahu in Allah ba da iko za mu tattauna gwari-gwari daidai gwargwado yadda mutum zai fahimci hidimar zai fahimci wannan wata shida ya ga kuma shin ya shafe shi ba ko bai shafe shi ba sannan mai bayanan suke nuna kuma wata ɓoyaryar manufa insha Allah illa iyaka idan ka saurara baka fahimta ba ka sake dawowa ba ka fahimta insha Allah a kafin mu tafi ga dangaren wajen tattaunawa akwai sanarwar da za ta zo a game da kungiyar Five Arewa Association a can ƙarshen Boys wanda abin ya shafa sai ya dauri ya kai ƙarshen Boys din. Allah ya samu dace. Abubuwan da za mu fara fahimta game da wannan grass period da wato wata shida na KYC din Pi Network wani tazara na wata shida da aka ware don kowa ya gabatar da KYC ɗinsa abubuwan da za mu fahimta ga su kamar haka. Na farko ya bayyana ƙarar cewa wannan ofin network da za a tafi ba ga baki ɗaya pioneers ne za su tafi ba. Bi ma'ana ba ba za a jira sai kowa ya yi KYC sannan a tafi ba. A'a, za a tafi ne da ne da wasu daga cikin pioneers yayin da wasu daga cikin pioneers za su kasance ba ma su KYC ba. Wasu daga cikin pioneers za su kasance ba a accepting KYC nasu ba, by approving ba, wasu kuma sun submitting KYC an yi approving kuma ba su yi migration ba haka za ga kuma wasu can sun yi komi da komi an zuba musu coins ɗinsu an fara hada-hada kada mu manta kafin mu ci gaba da tattaunawa yana da kyau mu ƙara ɗanyen matashiya menene open network menene enclosed network wato enclosed network wata dabara ce sabuwa fil a harkar cryptocurrency da ta bayyana ƙarara a al'amuran fi network kafin fi network ba a cika ganin ta ba a harkar cryptocurrency abinda aka sani kawai shine testnet da mainnet ma'ana ana yin blockchain kala biyu za a gina blockchain din akwai testnet testnet din shi an gina shi ne blockchain ne normal amma don gwaji gwaji za a yi duk abubuwan da za a mainnet din to za a gwada su a testnet in aka ga komai successful sai kuma a yi migration gaba ɗaya a tafi a mainnet sannan testnet din yawanci yakan zama exist yana nan kafaɗa da kafaɗa da wancan mannet ɗin ba don kuma saboda akwai wa inda ko a ethereum yanzu idan ka je suna da ɓangaren testament ɗinsu wanda za ka yi gwaji da abin da suke yi yayin da kuma kake so ka tafi mainnet za kuma ka je can ka tafi mainnet ɗin na wannan blockchain ɗin ka gudanar da harkokinka na gaskiya da gaskiya wancan gwaji ne domin ga 'yan koyo a harkar blockchain ɗin nasu in suka zo kasi asara tunda da abin da aka ce farko ka zo masa za ka iya kai wani mistake ko wani ah, garaje ko wani abu to an akan testnet ne to kenan. to su network sai suka zo da wani sabon tsari wanda yake bayan an tafi mainnet kuma sai aka ce to wannan mainnet ɗin wani kala ne in close ne ba za mu haɗa uh, cibiyoyinmu da kowanne external blockchain ko kowanne external wurin hada-hada da aka sani na cryptocurrency kamar irin su exchange da shauransu ba saboda wasu dalilai wanda aka bayyana so shi kuma yanzu wannan often network da muke harin tafiya in aka buɗe kenan to kowa hakan zai ba da dama kamfanin nuka da suke da sha'awar yin blockchain ai harkar blockchain su zo su connecting bankuna da suke da sha'awar yin harkar blockchain su zo su connecting a exchange exchange da tuntun suke yunwar fineto wanda a yanzu haka suna cinikinsa ko da yake is in close, ba su iya samunsa amma suna cinikinsa a tsarin bashi bi ma'ana ka ya fai a hannunsu to kana jira yanayi ta mu kake so ka cire to idan aka suka samu zuwa lokacin za su baka to wannan tsarin shi ne yanzu ake to su ma duk za su samu dama su yi connecting sannan akwai applications da yawa wanda suke akan fi network ɗin sun kasa sakewa su hulɗa saboda ne saboda majoritin su ba ƙarfi gare su ta yanda idan suka buɗe harkokinsu gadan-gadan kowanne pioneer ya kai musu fai suka karbi kaya kuma ba su san inda za su je su liquidating into currency na wannan ƙasar tasu ba balle su refilling na wannan kayan da suka saida da fai network wannan abin ya gurgunta abubuwa da yawa sau kamar irin su fai to go nan da shauran di applications wanda muka sani sanannu to wannan abin ya gurgunta su suna nan sun zama redi amma abin da kawai ke damun su idan suka buɗe harkokinsu sosai to aka ba su fai suka cika aljihunsu da fai aka suka ba da kayan da aka karɓe to ina za su kai su sayar tunda an ce is in close to da an buɗe insha Allah za ka ga kamar an busa ma fai network rai da izinin Ubangiji sannan kamar da na fara faɗi tunda har ya tabbata cewa ba gaba ɗayan pioneers ne za su tafi open network ba gaskiya muna kyauta zaton da izinin ubangiji zai yi daraja so dan uwa ba ina kiran ka da lallai ka zauna kai nazari ban tsammani yanzu akwai sana'ar da za ka zuba kuɗinka a ce zuwa ƙarshen shekarar nan ta lullunka maka su ko kuma zuwa shekara ɗaya ta lullunka maka su gaskiyar magana ina tunanin wannan hulɗar mutum ya mallaki fai ko a naira dubu uku uku ne nake tsammanin mutum ya sa kuɗinsa ya sai fai insha Allahu zuwa lokacin da za a ta open mainnet zai fi ƙarfin ya samu linki ɗaya na kuɗinsa insha Allah su da haka gaskiya shawara zuwa ga 'yan uwa ku yi ƙoƙari ku ajiye ku tara eh, ku saya yana nan a hannun 'yan tsari sun sassaya kuma suna saida to ku saya Allah ba da iko to kamar yadda na ce wannan ya bayyana cewa ba gaba ɗaya za a tafi open manner ba abu na gaba kuma ya bayyana cewa ba za a yi banin ba abin da za a ƙona na fai na wa'inda ba su wasi ba lokacin su ya cika ba ƙona nasu za a yi ba abin da zai faru shine za a sake dawo da shi wurin ne su ci gaba da mining kun ga wannan ya bayyana cewa za a ci gaba da mining kenan ko da bayan open network kenan yanzu pi zai zama hanyar samun su kala biyu a lokacin da aka tafi open network ha ah, pi yana cikin irin cryptocurrency wanda ake samun su ta hanyar mint system mint system wato shi mint system su ne wa'inda ake buga su ba ta hanyar mining ba domin akwai mining system akwai mint system su mint system ba sai an yi ko ba a yi mining ɗinsu ba za a iya ƙirƙirar su so da haka shi dama fa network already yana nan kwara biliyan 100 din nan an kirkire shi kawai rabawa ce ake yi eh, gurgudan ayyukan kowa da aka sa shi in ka cika sai ka zo za ka yi migration sai a ebo abin da ka mallaka sai a saka maka so kun ga kenan shi ba buƙatar minus kenan akwai lokacin da za a je minus sun ƙare an gama mining amma kuma Pi network ya ci gaba da existing ba kamar shauran blockchain wanda suna ba da ƙarfi sosai a harkar mining ba to shi zai koma kurin ana cin gajiyarsa ta hanyar nodes nodes ɗin kuma suke operating suna validating ɗin transaction shi ne za a ci gaba da samunsa su kun yanzu kenan zai zama ana samunsa ta hanya biyu a farkon tafiya open network Um, miners suna samu ta hanyar mining sannan kuma a validators na transaction masu nodes su ma suna samu har a kai manzalin da aka gama mining din wanda ke akwai sai ya zama kuma kawai za ka same shi ne ta hanyar ko ka saya ko kuma ka yi operating na node so wannan tsarin gaskiya shi ma ya ba da ma'ana sosai saboda idan aka ce za a rika bani to za a rage yawansa da yawa sannan ina so pioneers mu ƙara fahimta sosai shi fa wannan grass period ɗin shi wannan wata shida ba fa wai kowa da kowa ake nufin daga wannan first july shikenan ka shiga ciki ba a'a an rarraba abin gida-gida ta yanda ya shafi wasu bai shafi wasu ba babban hanyar da ya shafe ka ne wanda kai kanka ne ka ƙi gudanar da aikin ana fata mun fahimta misali shi ne, an baka KYC kana duba kana ganin ta nan sai ka ƙi har wata shidan nan to wannan automatically wata shida na ƙarewa to akawun ɗinka za a rufe shi a goge shi fai ɗin da kai mining kuma za a kirga shi a matsayin ba a yi mining ɗinsa ba ya koma can cikin wa'inda ba a yi mining ba so wannan shi ita ce formula amma abin da kwamfutar su ta dakatar da kai wani aiki da suke gudanarwa nasu a kanka ya dakatar da kai ga yin KYC ko ya dakatar da kai ga yin migration to wannan counter ɗin ba za ta ci gaba da ƙirgawa ba ma'ana wannan lokacin kai za a tsaye da shi daga nan So da haka a babban abin da za mu fahimta kenan sannan abu na biyu da zai ƙara haska mana abin wanda zai kasance shine za su ɓullo da wata timer za a kawo wani abin kirgi kamar agogo na lokaci a makala ma kowa wanda bai yi migration ba misali <coughs> da ka shiga manna checklist za ka ga naka wasu lokutan ma har a dashboard ɗinka ma wurin da kake mining za a ga naka cewa to ana buƙatar kai kaza ko kuma time ɗinka yanzu saura kaza yawan ka shiga za ga saura kwana kaza gobe ka shiga za ga kwana ɗaya ya ragu so kuma na kowa daban-daban yanda nawa yake ba haka naka zai kasance ba to kaga kenan in suka yi haka sun ma kowa adalci idan kwamfutar su ta makale ka baka sami KYC ba to baka cikin wanda grace periods din su ya fara ma'ana wata shidan ka kai bai fara ba kwata-kwata so da haka za ka jira sai lokacin da kwamfutar su ta baka dama kai KYC so tana baka dama kai KYC to daga nan wannan wata shidan ya fara aiki a kanka to kuma za a liƙa maka wannan agogon na wannan wata shida za ga yana ta raguwa yana ta raguwa so ina wanda suka yi tentative KYC approval kai na KYC su ma nasu timer ban da su za ta makale ba za ta ci gaba da kirgawa ba saboda haka in yanzu kai kana cikin wanda aka yi maka Uh, approving amma tentative approval to kai ban da kai wata shidan ka bai fara ba wata shidan ka zai fara a lokacin da kila aka ki karɓar KYC din aka dawo maka aka ce sake to daga nan wurin to wata shidan ka ya fara so kaga ba idan ma sun kamanta adalci to akwai wayanda su kuma sun tura KYC din amma an ƙi afurubin har ya kai tsawon wata ɗaya ba a ba ba a komai ba to wannan su ma wata shidan su zai tsaya kirgen wata shidan su zai tsaya inda har ya kai wata ɗaya to amma in kamar ka tura KYC amma ƙasa da wata ɗaya to kirgen KYC ka yana nan yana tafiya ai kirgen wata shidan ka ya ci gaba da tafiya amma in har ya kai wata ɗaya ba a approving ba kuma ba a turo maka kai a fil ba kai resubmitting ba to daga laifin kwamfutar su ne kenan saboda haka sun ka ai wata shidan ka za ta tsaya ta daina kirga sannan sabbi sabbin sabbin minus wanda za su shigo suna mine su ma wata shidan su ba zai fara kirgawa ba har sai sun kai wata ɗaya da fara mining wanda daga nan ne za a ba su dama su KYC to daga nan su ma wata shidan su zai fara saboda haka in kuka lura to wata shidan kowa daban <laughs> wato fai kotin eh, suna kwaikwayon musulunci eh suna kwaikwayon musulunci so wato nan sun kwaikwayi yadda za a raba littattafai namu a ranar gobe kiyama kowa da littafinsa wanda abin da kai shi za ka gani to shi ne to a taƙaice dai abin da nake so in nuna in matsalar ya son ka daga kwamfutar su ne ba ka da matsala wata shidan ka bai fara ba idan kuma an baka ya son kai ba ka yi ba delay ɗin KYC ɗinka daga kai ne akwai abin da ya kamata ka yi ka ƙi ana jiran ka suna jiran ka ka ba su amsa to daga nan wata shidan ka ya fara sannan wani abu mai muhimmanci wanda fa an ba shi dama ya KYC ya ƙi shi fa ba wata shida gare ba gaba ɗaya wata uku ke gare shi daga nan zuwa oktoba ne submitting wannan KYC din at least attempt na farko yunkuri na farko ya submitting ya tura KYC din shi karo na farko abinda ake nufi da karo na farko saboda wani ai zai iya tura karo da yawa da yawa ya tura karo na farko ba a ba a dawo masa da shi ya sake tura to a cikin wannan wata ukun na farko lalle ya tura KYC din shi karo na farko sannan wata uku na gaba ya tabbatar yayi migration so amma kamar yadda suka faɗi timer din aka liƙa ma kowa ita wannan countdown din wannan dan agogo agogo da za a sa maka wanda zai rinka kirgawa cewa saura kwanan kaza saura kwananka kaza to da an zo nan da kwamfutar ka ta rike to shi ma zai tsaya to da haka gaskiyar magana ni na ga sun kamanta adalci a nan wuri sannan kuma ina ba mu shawara mu tunasar da 'yan uwanmu da muka jona su suka yi cewa kowa ya je duba kewayesinsa in an ba shi ya ɗauki action before October. idan oktoba ta shiga to kuma zai iya rasa akawun ɗinsa allah ya kiyaye duk wanda ya san ya gayyaci mutane sai ya buɗe wuta cewa lallai su je kowa ya je at least ko sau ɗaya ne ya buɗe akawun ɗinsa ya gani in an ba shi KYC to ya yi apply in ba a ba shi ba to ya koma ya jira Allah Ubangiji ya samu dace Allah ya datar da mu a kamar yadda nake cewa akwai alamun akwai alamun faye daraja gaskiya a sanadiyar wannan rarraba a tafiya open network din da suka yi wanda ba gaba ɗaya za a tafi ba kuma banda banda wannan raba finance don akwai yiwuwar kila ma su tafi da mu iyakar finance din da suka tafi open mainnet din da migrated coins ƙarshe kana iya ganin ba ma wuce miliyan sha biyar ɗin da suke hari to kaga a cikin miliyan saba'in eh, ko wani abu makamancin haka miliyan sha biyar kawai sun tafi open network sannan su ma fa akwai free mainnet lockup da yawa wasu sun kukkulle free mainnet lockup irin lockup ɗin da muka yi a farko sannan kuma akwai on-chain lockup shi ma wata bajinta ce da Pi Network suka zo da ita wato mutanen nan daidai gwargwado sun san blockchain sun san blockchain yadda suke wasa da blockchain ni abin har mamaki yake ba wani abin ma sai kai tsammanin ba zai fi ba sai kawai kaga sun yi shi a blockchain fa decentralized blockchain wai amma ga lockup kuma lockup din zai iya reflecting zuwa ga kuma application ɗinka na mining inda za ka samu reward na wannan lockup din <laughs> ga abin akwai bajinta so to ga wannan kalan lakof wanda yanzu akalla daga buga wannan gangar a lakof on chain lakof an kulle fai ya kusa miliyan arba'in mutane kusan dubu a saba'in kenan ko tamanin sun yi lakof din so kuma duka a ciki ba kan mance wanda suke a buɗe yawanci wanda suke migrated ake magana kuma ba su saida ba to gaskiya tsarin yana da kyau sosai kuma kada mu mance mu Ɗan hasaso mu gaya abin zai kasance idan aka tafi open network kaga ga prevailing lock off ga lock off on chain lock off sannan ga unverified balance duk wasu hanyoyi ne da za su rage yawan fayil ɗin da ke zagaye sannan kan mu mance akwai fa masu kuɗi su kuma wanda sun saya ne asalan dama ba don su kashe ba don su ajiye kamar yadda wani yake aje kuɗi ko yake aje kadara to kun ga muna sarin akwai yiwuwar fai ba zai yawa ba sosai duk da dai na fahimci za su yi control ɗin volatility ɗin tashin nasa za su yi control so amma mu sani koyaya koyaya za su ba shi wata daraja alal aƙalla ko darajar exchange ɗin suka ban masa yanzu ba a exchange yana dala talatin da wani abu kusan dala arba'in so kowannan suka ban mai tsakani ga Allah za mu samu daƙiƙan kuɗaɗe saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa muna da rabo ya sanya kuma a ah, dukkan wani shari kamar irin su tuntuɓan kwamfuta shirin hackers Allah kare mu Allahumma amin wannan shine a taƙaice bayanan kada mu manci. duk wani abu wanda ka san ba kai ba ne ka jaza delay ɗin, kwamfutar su ce ta jaza maka delay su babu kai a cikin wannan wata shida sai ka ci gaba da sa ido kana jiran naka amma ka ci gaba da bibiyar su domin in kiyasi ne ba a baka ba kana iya katsan kuma ka ga an baka baka sani wata washe wata ɗaya ko wata biyu ka ka kira ruwa so wannan shine idan kuma kwamfuta su ce ta rike ka banda samitin na KYC in kai samitin na kewasi jirgin wata shidan ka bai tsaya ba amma idan ya wuce tsawon wata ɗaya ba a yi mara fly ba ba a kurubin ba ba a turo maka ka yi resubmitting ba to nan ma wata shidan ka ya tsaya har sai an yi ɗaya daga cikin ko an turo ma ka sake tura ba ka tura ba to wata shidan ka zai ci gaba da kirga ko kuma ba a tu'ayi aka amshe ta sai kuma maganar migration shauran bayanai to shi ma daga nan zai ci gaba da kirga Allah Ubangiji ya samu dace.